sirrin zuciya zuciya sirrin zuciya Ya na ganki Wallahi haka na samu kaina cikin farin ciki da walwala. Oh, sai ai mutum ta dariya shi kaɗai. Ikon Allah. Ina kuma sa kin ɗauki abun ɗiban ruwa? Zan je in ɗebo ruwa ne. Dafa ruwa a cikin gidan nan. Ko ina akwai ruwa ke ba kya gajiya da ɗiban ruwan nan ne? To ina don akwai ruwa ruwa ai baya isan mutum. Zan je in karo ko da sawu ɗaya ne. To shi kenan. Da ruwan kike jin ɗiba to ki shiga ki canza kaya. In ya so sai ki je ɗiban ruwa. Ai ba kya je ɗiban ruwa da wannan kayan ba ko? 多都是技能，关键真着。 so ya ɗebe ni sosai na yi nisa a cikinsa na yi zurfi amma ban bayyana ba ya shige ni gashi na yi nisa <laughs> je mu zauna ni sosai na yi nisa a cikinsa na yi zurfi amma ban bayyana ba a'a kin ga daga zara na san abin da kike so ki faɗa kuma nima shine dalilin da yasa na biyo ki har muka zo nan wurin zara a lokacin da na je birni a birni dama sai da na ga ma cewar in dai muka zo wajen nan sai mun same shi ha gani muna can muna ta neman shi ashe yana nan yana ta tsinkar fure tare da mutuniyar gaskiya ne aliko na zara to wayya aka yi ne sale hagu kai muke ta nema mun zaga ko ina a kana nan kuna ta tsinkar fure da mutuniyar zo ka jiran Allah ah ina za mu je taso ka je mana kai dai ka kai dai matsalar taso kai dai mu ci ka zo wala ana kiran ka ina za mu so wala ka ji so wala ka ji Allah taso ka ji kin ga zara ka ji mana je kawai ki debo ruwan kin gane zan zo gida in sana ji ai na je gida ba kanan raba da wasu ne ka fi ran da gida ma gaba ɗan tala ya ake ciki ne kamar yaya ake ciki to kana yaya na ɗan uwana ba zan ce ma ya ake ciki ba ya ɗan tala me zan ma to yanzu ya za me zan samu ne kamar ya me za ka samu wai kai tsaya ɗan liti ina ma kuɗin da nake binka ina kuɗin da nake binka to kai kuɗin nemo su kake yi na kai ma ba kuɗin ka bane ba kawai ɗaukowa kake yi kuma to dan na ci kuɗin ka ai na ci banza kai banza na ci ɗan liti ni kake gaya haka ni kake gaya banza nake samun kuɗi sa'an ka ne ni an faɗa maka ni ci faɗa wannan in ban ƙasa ƙasa da kai a gunnan ba sa hankali ne ni ina wasa da kai ci faɗa wannan maganar idan faɗa maka dan ban yi ƙasa ƙasa da kai a nan gurin ba dakata wai ku me wai dan Allah wai me yake damu ku wai fi sabilillah yanzu dan litoye dan ni zai ringa zuwa ya samu wai iya kan ina irga kuɗi ya ce in ara mai kuma ina bin sa kuɗi ma alhalin bai bani ba fi sabilillah ya kyauta min kenan kuma ina magana yana gaya mun magana saboda ni ne ya na ni to naga shi ma kuɗin ai ba samu ba nemo wa yake ba kawai zuwa yake ibo na mutane wai san ina ma yake samu kuɗaɗen dan na ci kuɗin dan uwana ai na banza kuma kuɗin shi ma ba neman sa yayi ba ba halal sa bane ba din naji din naji a dakata ku wannan farin cikin ku ne wannan abin da kuke yi kafa kuma ta cewa mutanen karkaran nan fa suna sa ido ne fa akan mu fa da shiga da fitan mu da dukkanin wasu abubuwa da muke yi karfa kuma ta mahaifinmu shine mai garin garin kuna so ku zubar mai da mutunci ku zubar mai da mutunci kuma ku zubar da kanku mutunci shine daidai abin da kuke yi idan da za a ce iya zubar da mutunci akan ku zai tsaya to da sauki ba sai ya taba mahaifina ba ban isa in gaya muku ba kuma kai ma dan tala wannan ba kanin ka bane dan me yasa ba za ka ja girman ka ba sai ku ringa yin abin da za ka zubar da kanka mutunci ku zubar da mahaifin mutunci wannan abin ya dace abin da kuke yi kuma nan in zigin dirijiya ce kuna wanda kun fara kokowa in ɗaya ya jefa ɗaya daga ciki ba kun ban mana abin kunya ba kun ja mana masifa to yanzu idan na na ce masa ya dan bani wani abu in ne bani ba mun raba daidai kenan ba to ya samu abin banza na samu abin banza ba shikenan ba wannan yaron ba dama in ya ganni da abu sai ya kudin da nake bin sa kana jin abin da yake gayan sa to kai ba abin banza kake samun su ba ni kace ga ni kace ga abin dan tala dan tala ka kiyaye ni ba za ka cike shi ba ka cike shi na ce ba za ka cike shi ba wato ni nan da na zo a matsayina na yayanku na tsaya ban isa in gaya muku ba kenan yin da kuka raina kanku haka ni ma za ku raina ni ko to wallahi bari ku ji in gaya muku na rantse da Allah duk ranar da na ƙara zuwa na same ku kuna wannan abin wallahi sai na ɗau mummunan mataki akan ku tunda ba ku da mutunci ku ku ban manya yanzu ka tafi ka kwana biyu baka baka kwashi ba kwashi irin wannan wannan abin ba ko a can makarantar mu ana muku ne a gaskiya ga irin wannan ba Allah sarki mm. sarki mm. ai Aliyu ta abincin nan sosai mm. bismillah an kwana biyu ba ba karo da irin tuwon nan namu na na karkara ba gaskiya eh ta kamata mu tun da dai Allah mun tuba yanzu matai kanu ke yi saboda mi saboda abincin mutum shi shi kadai in kana ci ba za ka ji daɗi ba yi wallahi gida? Hmm? Hmm? Eh, ba. alhamdulillah ma. Mm, daman ni na na hada eh, na koshi ai ma saboda kasan ku dan inga dan abin din kare muku kewa shi an ba dan haka ba ma ai ba zan ya je ka zan kai kai abin din ka kai kadai mm. to zai ji dadin cin shi kadai ba ko za ka ji dadin cin tuwon a ah, ai na abin din ai na kama mai na kama mai shikenan mm. yawa Ang ina aliyu gani baba hadi dai baka ƙara tunda dai baka ƙarasa ba amma ina son za mu yi wani wani wata magana da kai yawwa saboda ita na kwana cikin zuciyata mm. an aliyu do Allah do Allah menene a yanzu menene babban burinka tun da Allah ya nufe ka kayi makarantar nan abin ni kuma Allah ya sa ka gama idan ubangiji isa ka samu dama ka samu aikin yi gaskiya ne baba to dama ni alhamdulillahi tun da yanzu na gama makaranta ba ni da burin da ya wuce in samu aiki kuma in na samu aikin in dawo nan garinmu a turo ni in yi aiki na a nan wannan shine burina alhamdulillah na ji daɗi aliyu Allah ma albarka wallahi na ji daɗin wannan maganar taka Aliyu na ji daɗin wannan maganar taka Aliyu ai ba dan Allah ya sa na san ka ba Aliyu sai ce anya ba duba kake ba kuwa dan da Allah zai sa da a ce ana farke zuciyar mutum ka farce ka zuciya ta za ka ga da ni da kai aqidan mu ta zo daya. kuma yaron nan abin da nake mu mamaki kamar ya san me gari ya kira mu a fada ya yi mana wannan jawabin cewar duk yaron da ita so a karkaran nan har Allah ya sa ya samu damar da zai tafi birni ije i karatu i dawo har in ya samu aiki to i tabbata zai zai kula da karkararsa to kuma sai gashi da kanka Allah ubangiji subhanahu wata'ala ya nufi ka yanke hukuncin ma kai mai dogurungun kake son za yi ai baba ai ina da kishi ba ni da burin da ya wuce a ce na dawo nan kuma duk dan halak ai ba zai ki tushensa ba gaskiya ne Allah na tubo Aliyu yanzu rayuwa ta riga ta lalace mutane ne mutane ne suka saki damar su suka mamanta da mahaifata su mutum sai ya samu dama a duniyar nan sai ita fi can wata uwa duniya je i gina ta iraya ta amma nan mahaifar tashi ba zai tsaya kula da ita ba shi ne ake sai daga baya idan Allah ya sa rayuwa ta halinta mutum dama ta kwace sai kuma ka ga ya dawo ina wani rana gefe ina so sake ya ta bakin Hausawa da suke cewa ka sai da akuya ka ta da ta inga maka danga to fa haka haka fa lamarin yake hmm? sai dai tunda dai Allah ya nufe mu da mu muna da hankali da tunani naka ba zai eh, abin nan ilalace ka kina ka ba haka za mu dawo mu rungumi dan mu rungumi mutum mu zauna lafiya tunda mun san rayuwa ce ita damar rayuwa idan kana gayawa mutum gaskiya ka kuma gaya ma mutum gaskiya kaga ba ta taka yake ba hadi dai ku a zamanin naku za ka samu mutum kan gaya maka sai an ga cewa ka sa masa idanu eh to ita kana ita duniyar ita ce take sa maka ido hmm, duniya take sa maka ido za ta koya maka hankali to amma alhamdulillah alhamdulillah aliyu